Al-Gulamul Mahu shine yan nan Zaria game da abin da ya faru a wurin taron maulidi Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. A gaina ni mai barota ɓangaren guda biyu sun yi kuskure akwai inda suka yi daidai ga baki ɗayansu akwai kuma inda suka yi kuskure kuma insha Allah rabbi za mu isar da sako zuwa ga shek inda ya daidai za mu faɗa inda ya kuskure za mu faɗa za mu isar da sako zuwa ga Dr. Aminu Sufi sokoto shi ma inda ya daidai za mu faɗa inda ya kuskure za mu faɗa domin a gyara wannan tafiya ana yin ta ne dan Allah dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bari mu baku da bidiyon ku saurara wasu 'yan jarida ne kuma 'yan tijjaniya 'yan faida amma za ka ga cewa suna ba sa wuko da wannan hakika ma'ana suna ganin bambanci tsakanin waɗanda suke da matsala da su a cikin fugo domin nan da aka yi cewa asirin da abin da jami'a al'amari ne wanda mulana shekaru da suke yi wanda ko da yanzu su suna ganin ba za su iya kaima waɗanda ba gidansu ɗaya ko su ji abin da suke cewa ba ko su ga musu ziyara ko su za su saboda sun samu matsala a fugo gina mu usul ya fi abin da ya raba mu ƙarfi domin usul abin da ya haɗa mu shine kalmar da ya illallah kuma da yan izala da yan shi'a da yan ɗariƙa kowa ya da wannan kalma ta da ya illallah amma furu su ne akwai matsala kowa da nashi da mutum da ya yi da misali da yan ɗariƙa da yan izala duka za a tare ne a yaƙi domin a ɗaukar kalmar Allah amma an gida sai a musu nasiha to ku da kuke kaza ba daidai ba ne amma ba shi zai hana mu ji gaskiya a bakin su ba domin gaskiya ana zanta a bakin kowa to alhamdulillah don wa wannan saƙo ne zuwa ga duniya ga baki ɗaya wannan halara ta mu halara ce ta adalci wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa qarabul taqwa Kuma ka san mutum ka mai adalci adalci shine fi kusa da tsoron Allah ah, a bisa mahangan mu da fahimtar mu inda yawan shek yayi gaskiya za mu faɗa gaskiyarsa duk da yaro ne wasu abubuwan ah, sai an ce mai ga yadda za ka yi to ta wannan ɓangaren in ya zamanta cewa umarni aka bashi ba za mu ga laifinsa ba tunda yana da iyaye yana da magabata in an je wuri kaza ka yi magana akan abu kaza tunda mu lokacin da mahaifiyarsa ta yi Fati mun je mun ziyarce shi har gida muna ganin yadda ake directing nashi za a iya cewa yi kaza ko bar kaza kuma babu babu kokonto cewa wani yaron dan baiwa ne duk wanda yake tunanin ko tsara mai karatun ake yi ko abin da ya kama da haka yana roɗan kansa ne wallahi yaron nan wani irin baiwa ce daga Allah domin yadda yake magana da Hausa haka yake magana da Turanci a duk topic da aka bashi da Turanci zai yi sannan yadda yake magana da Hausa haka yake magana da Larabci a take duk topic da aka bashi zai yi wannan wata baiwa ce daga Allah duk wanda ya ja ma ya ja da Allah ne zalika fadlullahi yuti man yasha wallahu zul fadlil azim kuma idan kana da hankali ko dan da ka haifa a cikin ka ne idan Allah ya bashi baiwa ka bi kawai domin Allah ke bayarwa shi ke zaba kuma ya bayar to alhamdulillah yau shek abin da nake so in isar zuwa gare ka shine a game da bayanin da kai wa tasmu bi jami'an wala tafarraqu wannan daidai ne wallahi babu abin da muke muradi irin haɗin kai irin zaman lafiya ‘yan izala su daina zagin ‘yan ɗariƙa ‘yan ɗariƙa su daina zagin ‘yan izala kai ba ma ba kiristoci ma mu zauna da junanmu lafiya wannan abu ne mai kyau wannan abu ne mai kyau Ya eh, kayi abu mai kyau yanshek kuma a faɗin da kai a cikin usul namu akwai inda muka haɗu sannan a furu kuma mun rabu ta waɗansu abubuwa haka ne haka ne wannan maganan gaskiya ne sannan yanshek ka yi magana a ziyaran ziyaran wanda ba a ɗan ɗariƙa ba ka kawo Shehu Ibrahim ya je ya ziyarci wani wannan duk daidai ne babu laifi ɗan ɗariƙa ya ziyarci ɗan izala amma da sharaɗi fa ɗan izalan da baya zagin annabi ɗan izalan da baya zagin Shehu Tijjani ɗan izalan da baya zagi Shehu Ibrahim duk ɗan izalan da ka san yana fitowa ya zagi Shehu Tijjani da Shehu Ibrahim to wannan ba mutumin da za a je a ziyarta ba ne ko ɗariƙar Shehu Tijjani da ta yadda ka je ka ziyarci wani waliyi amma in dai ba, da niyyar neman madadi ba, ba, ba in kana ɗariƙar Tijjaniya to ba a zuwa a je a ziyarci wani waliyi ba ma wai ordinary mutum ba waliyi ba bi niyyatil istimdad da niyyar gayar neman madadi sai mai shamsiyatul ikhwan ya ce gayar anbiya'i wasu sahabi banda annabawa da sahabbai su ba a su zaka iya zuwa ka ziyarce su da niyyar neman madadi yanzu misali idan aka sama ɗan izala irin su daurawa kaga wannan baya zagin yan tijjaniya baya zagin yan shi'a baya zagin kowa wannan kaje ka ziyarce shi ziyara ba da neman ba da ni ba da yin neman madadi ba ko kaje neman wani karatu a wurin shi babu laifi dan izala zai iya karatu wajen dan dariƙa dan dariƙa zai iya karatu wajen yan izala kuma ana yi a jami'o'in mu akwai yan izala akwai yan dariƙa kuma akwai ɗalibai yan izala akwai ɗalibai yan dariƙa yan dariƙa na koyar da yan izala yan izala na koyar da yan dariƙa wannan babu laifi A nan muna tare da kai ɗari bisa ɗari yanshek babu laifi irin su daurawa in ka je ka ziyarce su misali kuma daman a cikin malaman da ka ziyarta muna maka kyakkyawan zato shi yasa ma ban fito mun yi raddi a gare ka ba domin ba ruwanmu da girman ka ba ruwanmu da kankancin ka in dai za ka saki layi to za mu zo mu yi maka raddi to mun ga malaman da ka je ka ziyarta ko da na izalin ne ba masu kaurara halci akan mu bane ba masu kaurara halci akan manzon Allah bane laifi babu laifi mutum ya je ziyarci kowa har wanda ba musulmi ba haka ne fagadartu auɗani wa ahali wa usrati baitin da ka kawo na jiwani haka shehu ibrahim ya ce na bar ƙasata wa ahali na bar iyalaina wa usrati na bar dangina a jubul fala ina keta dazuzzuka lam ashku kaddu ban kai kuka ba kalala gajiya ko so ɗaya ban taɓa cewa na gaji ba bi kaulaka ɗauran wani lokaci a kaulaha ne au biyofin a wani lokaci kuma wani lokaci kuma har a iya ma Shehu ibrahim na ziyartar ma'ana yana tara waɗanda ba musulmai ba yana musu tallan addinin musulunci eh ba badi sadar fasiki na kusala Shehu ibrahim ya je har garin faransa eh ma ƙara maka wannan baitin har faransa Shehu ya je kai musu ziyara kuma ya tallan addinin musulunci ya tallan addini to kai ma yaushe cikin ziyara ziyarar nan naka to ya zama in ka je ziyarar wabiyawa ne to ka musu tallan faila idan ba ku manta ba sanda muka je madina sanda muka je makka ah, umra kwanan nan wallahi mun tafi har jami'ar Madina ba ma tsoron kowa ko ba da wasa ko da izgini a'a da gaske muke duk wanda muka shiga sai mun ce mai ji ina ka bai fayi da Sheikh Ibrahim Inyas mun zo muku da faila to idan ka je wajen wahabiyawan ba manufa ka ziyarce su da niyyar neman wani abu a'a kai ka ba su madadin kai ka ba su wani abu mu duk malamin da ka je suka ce to a matsayin a matsayina na wanda Allah ya kowa ya ga yin shi ya san baiwa ce daga Allah wallahi sai dai mahassadi kowa ya yin shi wallahi in ka zo san karatun nan baiwa ne kuma yaro ne ba wai jikin shi bane haka yaro ne dan har yanzu bai gama cika shekara sha biyu ba yaro ne yaro ne baiwa Allah ya yi ta a tattare da yaron to amma yau shiga abin da muke so mu baka idan ka ziyarci irin wa'annan to ka dan kai musu talla haka ake yi ba wai ka ziyarce su kawai saboda a ganka tare da su ka ziyarci shehu ba ne ko ka ziyarci malam wani ko abin da ya kama da haka ba a'a a ganka tare da su ya daga cikin dalilin da yasa da muka je Abuja Maulidi mun je saboda shauni ko filin ma ban shiga ba da nazo bakin filin ina mota na na gama na koma masauki na kawai na riga na yi maulidi na dawo ko shiga ban yau ballantana in tafi sama ballantana in je wajen ma da ake gabatarwa mun mun dawo saboda mun yi saboda Allah mun yi saboda shehu saboda haka lallai ilalla shehu Ibrahim Allah ya kara masa yadda ya tashi ya je wajen Imam Kumaini in ana maganar aqida kuma amma shehu Ibrahim da ya je Iran abin da ya kai shi ya je ne ya ziyarci Imam Husaini bayan ya ziyarci umm, shine shine shine ainihin lokuta ta farko ba ya tashi ya je wajen Kumaini bane haka kawai dan dan ziyarci Kumaini Sudan a'a ya je dan mai gidan Kumaini ne waye Imam Husaini da Imam Ali eh zaka ji ah, Maulana Shehu Ibrahim yana cewa da karbala zurtul Husaina tawassulan liwalidihi arda min ɗaliba. daliba ya ce la dakar bala hakkar bala na je zurtul husaina na ziyarci Husaina ta wasu na yi ta wasu da shi liwalidi la arda haka mahaifinsa wanda Allah ya fi yarda da shi min Allah ɗaliba. to haka shehu ya tashi ya je ya ziyarci haffafa Roma haffafa Roma wannan fafa Roma da kuka sani ba ma musulmi bane wannan muna tare da kayan shek babu laifi amma shehu Ibrahim me yake kai shi yana ziyartar su ne don ya ba su addinin musulunci waɗanda ba musulmai ba waɗanda ko musulman ne ya ba su faila shehu ba yadda bai yi da Kumainu ba ya zama dan failan shehu tijjani ya zama dan failan shehu ibrahim ya zama dan dan tijjaniya ne yace a bashi ashi ashi kaga ya kai mai wani abu ne to kai ma in zaka ziyarci wa'annan mutanen ka rinka kai musu wani abu ya kai musu faila ya ka kai musu faila tunda sun san Allah ya maka baiwa kuma Allah ya baka cikin ɗariƙa shehu tijjani ka kai musu faila ko ka kai musu faila sannan shehu ibrahim ya ziyarci irin su yakubu gawan yakubu gawan har yanzu yana nan a raye eh bai musulunta ba kuma ba musulmi bane har yanzu amma saboda ƙaunar shi da shi Ibrahim ya haifa ɗa ya sa ma ɗan shi suna Ibrahim ya sa mu ya sa mu suna ya ya sa mu ɗansa suna menene Ibrahim to saboda haka babu laifi dan yan shagiya ya ji ziyarce yan izala wahabiyawa amma waɗanda ba sa cin mutuncin shehu tijani amma in dai ba wahabi mai cin shehu mutuncin shehu tijani ne kar ka sake yan shag ka je ka ziyarci shi ba abin da zaka samu a wurin shi ka tsaya a ɗariƙar nan ta ishe ka ka tsaya a failan nan ta ishe ka ba sai ka yi biye biye ba ka tsaya inda kake duk abin da kake nema Allah zai maka alfarman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama sannan abin da nake so in faɗa kusa da na ƙarshe akan kayan yanshe shine inda kai kuskure kuma li kulli maqamin maqalu yau wannan zancen inda a shafin ka tsaya kai babu wanda zai zo ya ta maganganu akan ka li kulli maqamin maqalun kowane wuri akwai irin maganganun da ake yi kowane wuri akwai irin maganar da ake yi da ka je maulidi shehu to tsaya ka bada tarihin shehu ibrahim tunda an gabatar da kai an girmama ka an karrama ka har a filin maulidi har a filin maulidi an me an gabatar da kai muna kallo har a filin maulidi an gabatar da kai da kaje da kaje tunda maulidi ne shehu ibrahim tsaya ka yi bayani iyakan abin da ka sani akan shehu ibrahim shikenan ka wuce wurin shi kuma zancen haɗin kai muna son haɗin kai eh muna so duniya a dawo a haɗa kai ya ga cikin abubuwan da yanzu Ahmad Dangumi yake kokari a haɗa kai a haɗa kai ake ta samun takaddama kaga irin challenge din da yake samu to ko da zaka kira a haɗa kai a bar wata ƙungiyanci to a wannan wurin to ka da hikima kayi shi da hikima tunda ka san akwai ƴan ƙunan baƙin wake na Shehu Ibrahim wanda in ka faɗa maganar ba za ta yi musu daɗi ba amma a haƙiƙa maganan haɗin kai muna buƙata mu kanmu da muke fitowa muke raddi wa wahabiyawa ƴan izala ba muna yi ne saboda son zuciya ba saboda ba yanda za a yi dan halak a fito a ci mutuncin iyayen shi a zage uwar shi a zage uban shi sannan kuma yana da abin karewa ya koma gefe ya shiru ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba to saboda haka lalle lalle in zaka yi magana yonshek ka rinka da kuma iyayen yonshek wanda suke tafiya tare da shi in zai yi magana a rinka duba irin mutanen da suke wurin kallimin nasa ala qadri wa qulihim Ima mutane magana a bisa gwargwadon hankalinsu sai ka faɗa abin da zaka faɗa saboda haka zan ci gaba da sa muku ainihin bidiyon nan mu karasa maganganun yanshak sannan mu shiga maganganun malam Dr. Aminu Sufi Sokoto mu faɗa shi ma inda yayi daidai sannan mu faɗa inda ya kuskure shi ma Dr. Aminu Sufi shi wannan wanda ya tsaye da yanshak ne Dr. Aminu Sufi dan Sokoto ne kuma yana ɗaya daga cikin kwamitin tsara maulidi na Shehu Ibrahim za mu faɗa inda ya yi daidai za mu faɗa kuma inda ya kuskure domin la ahada ya kalu minal katsai illar rasul babu wanda ya kubuta daga kuskure in ba manzon Allah ba kullu bani adama kata'un duk dan adam mai kuskure ne wa kairul a atawabuna amma bi alkhair masu kuskure su ne wanda suke tuba sannan muna nan mu forward yanshe yaron nan wallahi ba za mu karyan mai da gwiwa ba wallahi mun gode ma Allah da Allah ya shi a cikin mu ba za mu karyan ma da yaron nan gwiwa ba idan ba mu karyan idan ba mu karfafa yaron nan ba to ba za mu karyan mai da gwiwa ba muna nan wallahi alazim muna tare da shi yaushe kuma ɗari bisa ɗari muna tare da shi ɗari bisa ɗari insha Allah rabbi inda ya je dai za mu gaya mai domin kanin mu ne yaron mu ne dan mu ne domin ko na haife shi na haife shi domin ƴata ta farko shekara sha hudu yanzu take da shi zuwa sha biyar shi ko bai wuce 11 ba na haife shi ɗana ne to ba ko zan so in ga abin da zai cutar min da ɗana ba kuma ɗan gari na ɗan ta? dole abin da zamu encouragement nashi shi zamu ba za mu yi abin da zamu kuma ainihin sashi yau ƙasa ba alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka lallai ilalla a ah, zan samu ku ci gaba da jin bayanan insha Allahu rabbi domin ina ta samun kira ba za ka ce komai akan maganar yanshak ba ba za ka ce komai akan maganar yanshak ba na ce zan ci ai na ga abin da aka yi na ga abin da ya faru wasu abubuwan mun ji daɗi wasu abubuwan kuma mu ji daɗin su ba bari sanya muku bidiyon ku ci gaba da ji kowa ziyara domin maulana a shekaru ibrahim iyas mun duba ga jin bautar anhu to shi hawan da ba ma musulmai ba su ma haɗa usul tare ba ina kan musu ziyara ya ce wa gadon ta audani wa ahli wa usrati a jubul fala lam ashku kaddu kalala ya ba iyalai da dare ba komai shi ya tafi garurukan ƙasa to da ya fita gurin ɗan izala ya ce zuwa na musulmi sai akwai ina kun kafirai wanda ba ku su ma yarda da musulunci amma yana kai musu ziyara to ina ga wanda addinin mu daya kalmar mu daya kalmar mu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma amma nan muna muna zaune ne karkashin jagorancin shehananmu waɗanda su suka shayar da mu sannan kuma muna tafiya ne a nan basira ce muna tafiya ne babu waiwaye su almajiran shekana Ibrahim da rauni eh, ɗalibi ne har yanzu eh, a ɓangaren nahu yana yana da yana da rauni sosai ba wai malami bane za a ce irin wani bunƙasantaccen malami amma dai ɗan baiwa ne a shekarun shi ilimin da Allah ya bashi wallahi wallahi wallahi yan shek alhamdulillah mu gode ma Allah amma har yanzu akwai ɓangarori da dama da ake buƙata a ƙarfafa mai gwiwa to eh, Dr. Aminu Sokoto idan ba mu ƙarfafa mu yaron nan gwiwa bai kamata ko mu dankufe shi ba bai kamata mu dunkwafe shi ba saboda haka ba an gabatar da yonshek dan ya ma shehunnai wa'azi bane an gabatar da da yonshek ne saboda shehunnai su mai addu'a su ga abin da suka dasa ya shehu bara ta salamun ala garsigo wa biri arisi amincin Allah ya tabbata a basari rijiyar garsu da kuma rijiyar arisu wasu ma suka ce ai duk abin da shehu ibrahim duk ɗaliban shehu ibrahim su ma garsi ne garsin shehu ne da shehu ne na shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu an fahimta ko to saboda haka yana cewa wa filar rijalin kuna wa im da inda na mato ilimin saluhu da takarrama a cikin mu akwai wanda suka riga kowa zuwa wurin halhalaran manzon Allah wa inda na mato ilimin a cikin mu ne akwai shugabannin ilimi yanzu kamar yan shekara shekara 11 Allah ya bashi wannan baiwan da ilimin da wani dan shekara 40 ma bai samu ba haka sai a gode ma Allah ko ba haka ba to saboda haka kai ah, da dukkan girmamawa ah, Dr. Aminu Sufi Sokoto ba an aje yanshek ba ne don ya tsaya yana ma shehunne wa'azi an aje yanshek ne don ya yi magana a gaban shehunne su sami albarka kuma ba inda ya zamanta cewa ya zama haramun ne yaro karami in Allah ya mai baiwa ya tsaya a gaban manya ya musu wa'azi babu haramci a Qur'ani ga annabawa nan tun suna yan ƙanana tun suna ƙanana suke ma al'umman suke ma iyayensu wa'azi ko eh ga kamar annabi Ibrahim tun yana ɗan ƙarami tun kan a aiko shi annabta eh ko ba haka ba ya yi ma baban shi wa'azi kuma yana dan karami ba tare da ya girma ba to saboda haka wannan babu laifi akan wannan wannan magana da kai doctor Aminu Sufi Sokoto wannan magana da kai akan Yanshek bata inganta ba kuma tsakani da Allah ya kamata mu karfafa ma yaron nan ne ba mu don kwafar da shi ba na'am ne Sokoto a wannan magana ta ga akwai kuskure. Masu yawo da yanshek sai san inda za su kai yanshek. In ba a kawo shek wurin Maulidi Shehu Ibrahim ba ina za a kai shi. Dan dariƙa ne dan faila dan asali ka je gidansu ka gani zazzau ana magana zazzau magana ta ƙare. Ana magana san annabi in ana magana ilimi duk arewa ba inda ya kai zazzau ko Sokoton ba ta kai zazzau ba. Ka je ka gani har gobe wallahi ilimi bai rushe ba a Zaria. Eh in ba a kai shek irin wannan wurin ba ina za a kai shi. sannan zancen wai shehunnai in suka harare shi sai sai gadan asibiti ba wani wanda zai harare shi wallahi da cikin shi wanda kake magana wai sai gadan asibiti wallahi wannan magana labari ce ta tsuniya ce akan me idan ba mu karfafa ma yaron nan in ba gwiwa bai kamata mu ainihin dan kwabe shi ba wannan magana ce sannan ba da izinin shi wannan aka gabatar da shi ba wai mu yan dariƙa ba mu da kishi a cikin mu in muka samu ƙanana suna nema su ɗaga buri a dan su haba doktor aminu sakkwato in ɗanka ne wallahi ba za ka faɗa haka ba idan aka samu wannan yaron a sakkwato ko kuma ɗanka ne wallahi a gidanka ba za ka faɗa haka ba wallahi ba za ka faɗa haka ba to saboda haka babu muna karfafa mai yanshe gwiwa babu wani wanda zai harare shi wallahi tallahi ya ya ya ya ya dan kofi kuma na rantse da Allah ina da tabbacin cewa Dr. Aminu Sakkwato kai da kai wannan abun wallahi a wurin akwai akwai akwai wanda wallahi ba su daɗin abin da kai ba ga duniya tana ta Allah wadai da abin da kai a cikin kalaman shehu a matsayinmu a matsayin mu a wurin gama gari akwai wanda za su ga duk kalaman daidai ne amma mu a cikin kalaman shi mun gano daidai mun gano kuskure ko mun gaya mai kuma zai ji kuma zai gyara malaman shi da iyayen shi za su ji kuma za a gyara eh amma a cikin kalaman ka Dr. Aminu Sokoto Sufi ba gaskiya a ciki shine maganar gaskiya shine maganar gaskiya a ciki yawa yadda in za ka yi magana baka san me za a mayar maka ba baka sani ba baka san me za a mayar maka ba ka kawo dalili da cewa ka kawo dalili da cewa ɗan ƙaramin yaro ba zai tsayawa ya ma manya ainihin wa'azi ba ni yanzu ban kawo maka aya ko ɗaya ba amma ka kawo dalili wallahi baka da dalili Dr. Aminu Sufi baka da dalili baka da dalili baka da dalili baka da dalili saboda haka a nan wajen wannan maganan kuskure ne sanan da kake maganan cewa Eh, in dai ku kuke jagoranci it means ba za a sake ba ma'ana ba za a ƙara gabatar da shi ba wannan ma akwai wata magana a ciki akwai akwai magana a cikin wannan in dai ku kuke jagorancin nan ba za a sake irin wannan ba to nan ma akwai wani abu ya fito a cikin nan wani abu ya fito a cikin nan a matsayinka na ɗan ɗariƙa ɗan faila mutum ya bar garin shi ba kuɗi kuka ba shi ba su sa mai su taho dan shehu ibrahim sannan yanzu wannan kai encouragement nashi ko kai discouragement nashi kai discouragement nashi ta saboda haka yaushe kai ta zagayawa da kai kai ta shiga ko ina haka shehu ibrahim bai zauna ba akan addini ba inda shehu ibrahim baya shiga mu ba za mu mu ba za mu ba za mu karya maka gwiwa ba wallahi mu sai dai mu karfafa maka gwiwa da bakinmu da aljihunmu da duk yadda za mu yi a duniya Shi ne maganar gaskiya saboda haka zancen maganan haɗin kai mu muna so a haɗa kai da yan izala da yan ɗariƙa da yan shi'a mu daina da kiristoci duk mu zauna lafiya mu zauna lafiya in an zo kuma maganan aƙida addinin musulunci da ɗan izala da ɗan ɗarika da ɗan shi'a mu zo mu haɗa kai mu fuskanci abin da zai amfane mu a duniya in mun je lahira Allah zai yi mana hisabi Allah zai bambance na gaskiya amma mu zo da lafiya ba zai na cin mutuncin juna ko mu da muke raddin nan wallahi wallahi ya zama dole ne dole ne mu amma amma bacin haka mu zo mu koyar da al'umma addini ya fi mana komai saboda haka zan sanya muku ƙarshen bidiyon ku ji ba daɗewa za mu yi ba insha Allah inda nake tare da ah, Dr. Aminu Sufi kawai anan na kudace da izalar dariƙa ba ɗaya bace anan yaushe kai kuskure ya eh, mu da wahabiyawa masu zagin annabi ba sulhu nan ne kawai nake tare da kai Dr. Aminu Sufi eh inda yaushe zaka zaka ce da izalar dariƙa ɗaya ne to ba ɗaya bane saboda baka taba ji a wurin wa'azin ɗan izala na ƙasa suna kira da cewa da ɗan izala da ɗan dariƙa abu ɗaya bane a zo a haɗa kai baka taba ji ba ba sa faɗa anan ina tare da Dr. Aminu Sufi mu da wahabiyawa masu zagin annabi ba su ruhu. nan ina tare da shi nan kaɗai nake tare amma duk sauran mangane shi wallahi bana tare da shi bana tare da shi kuma ba ruwan mu wallahi duk wanda zai zo soki wani malami karami ne ko babba wallahi za mu mai da martani ba ma neman komai a wurin kowa ba ma zuwa kuma wurin kowa sai Allah yauwa muna tare da gaskiya ne duk inda gaskiya take muna tare da ita ko ba haka ba to saboda hakan nan muna kira ga ah, mahukunta lallai ilalla duk abin da za mu yi a rinƙa yi ana dubawa a rinƙa yi ana dubawa shine abin da za faɗa muna tare da shi Dr. Aminu Sufi a nan dariƙa da izala ba ɗaya bane musamman masu zagin annabi masu zagin masu cewa annabi mutum ne kaman kowa masu zagin sayyidina Ali masu zagin eh, eh, eh, Hassan da Husainu wannan mu da su ba ɗaya bane mu da su ba sulhu in suna neman sulhu su dawo su inganta aƙidar su kenan ina tare da shi Dr. Aminu Sufi amma a sauran manganin shi kakabba na tare da shi a cikin maganin shi akwai abubuwa na rashin dattaku akwai abubuwa na san rai na san zuciya sakon mai barota zuwa ga yan uwa da kuma su waɗanda abin ya faru da su wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu